السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد to a ci gaba da karatun littafin muqawwimatul bait as-sa'id wannan shine darasi na nawa darasi na shida ko darasi na biyar darasi na shida fayi to muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka ji a baya da abin da za mu ji yanzu mun ji abubuwa guda nawa guda biyar mun ji sallah mun ji kiyaye zikirai ko mun ji yawan addu'a mun ji karatun alkur'ani jiya muka ji sifofin miji da mata da dalilin samuwarsu ake samun gida na kwarai ko to yau za mu ji sifa ta shida da abin da allah ya sani malai ce asadis abu na shida wanda samuwarsa a gida yake so gidan ya zamanto gida na kwarai ya zama gida mai daraja ya zama gida mai kima ya zama gidan da kowa ina sha'awa ina marari i zama gidan da kowa ina sha'awar i zamanto bangare ne na wannan gidan kowa idi yana son ya hada alaka da gidan shine husnul mu'ashara kyakkyawar zamantakewa su mutanen gidan su zamanto kowa ina zama tare da kowa cikin mutuntawa da girmamawa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali cikin alkhairi da albarka cikin nishadi akhil mubarak malaita ya dan wa mai girma inna Allah subhanahu wata'ala arshada al-azwaja ila kathirin min wasa'ila min wasa'ili muqawwimat hayatin hayat zawjiyya Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mazaje na aure zuwa ga yawa daga hanyoyi da kan sa a samu gidan auratayya mai daɗi mai kyau fa hassal azwaja ala sabri sai Allah ya zaburar da maza akan kan ringa yin haƙuri a kan abin da zai ringa faruwa a cikin rayuwarsu wata hamulin zauja aw zauja duk abin da matarka ko matanka suka yi maka ka yi ƙoƙari ka haɗi walau kanu min hunna ba'd al-umur ko da ko kuna kyamar wasu abubuwa da matan nan naku suke yi muku to ku haɗi ibqa'an lil hayatin zawjiyya saboda me don wanzar da rayuwar aure kada a samu a ce rannan rayuwar ta ƙare faƙala allah maɗaukake ce wa ashiruhun na bil ma'ruf fa in karihtumuhun na fa'ata an takrahu shay'an wa yaj'al allah fi khayran kathira an-nisa at-tas'ata ashar ce wa ashiruhun bil ma'ruf ku yi mu'amala da matan ku ku rayu da su da kyautatawa fa in karintumuhunna in kun ji kuna kyamar wannan matar da ka aura fa asa an takrahu shay'an ta yiwu ka ji kana kin wani abu wa da Allah fi khairan kaseera Allah kuma yasa alkhairi mai yawa ciki ku lura da wani abu a lokacin da mutum ya auri mace yayya ta sai aure ta ko soyayya soyayya ta sa ya aure ta ita da ta aure shi ƙiyayya ta sa ta aure shi ko soyayya to ya kamata kenan a ta alfarmar wannan soyayya amma zuciya tana da sauyawa ta yi akwai abin da ya gani ike so a tare da ita sai gaba haka bane ta yi akwai abin da ta gani take so a tare da shi da suka zo suka kusanci juna sai zama to ba haka bane to a yi haƙuri ba duk abin da mutum yake so dama yake samu akwai kuma abin da kai ba shi kake so ba ma kuma shi ne alkhairi gare ka saboda haka sai ga Allah ya sa maka albarka da alkhairi sai dan haka Allah ya ce fa'asa an takrahu shay'an da yawa kukan kyamaci abu wa yaj'al Allah fihi khairan katira amma Allah ya sa alkhairi mai yawa a ciki ba shi kake so ba to dukkanin mu nan kowa yana da wani experience in kai ke ni ba ni da shi a karan kaina wani ya share irin wannan experience din a mutum ya ji cewa shi ba ya son kaza amma sai aka turkasa shi wannan abin kuma yanzu yanzu ina farin ciki da wannan abin da Allah ya sa masa a ciki an fahimta to tambaye ta kusa da ke ba ina nufin yanzu ka tattauna ba a duk sanda kika samu dama samu wata da take da gogewa a cikin rayuwa za ta gaya miki lokaci kaza kaza ni ba na son kaza din amma da Allah ya taimake ni aka tursa samun dole ne wannan abin kuma ga shin zanna mutunci wannan ina na harkar aure zan yi magana kan aure ne saboda shi muke tattauna a halin yanzu samar da gida wanda yake mai kyau wata za ta zo ba ta son wanda aka ba ta ta aura amma iyayenta sun gano mata wani alkhairi sai ta hakura ta karba kuma ta zo ta murna ta farin ciki da wannan abin idan muku gane ba ga sajiya can da tige daga cikin muku tambaye su a lokacin da za a wanke ya ba ta san mijin da za ta aure aura ba a je a kai ta gidan ana yi ko ba a yi ba ta san shi ba bai san ta ba a wanke ta a ɗaura aure a saka ta a lalle a jiya a ɗauke ta a kai ta gida za ta ji ba ta so musamman Allah ya sauke idan akwai wata kawarta da ita kuma sai da sun ɗan yi taɗi ma zance sun yi fira da wanda ta aura amma ya ta mata haka za ku ji ba ta so amma da yawa waɗanda aka yi wannan abin ku je daga baya sai da suka yi farin ciki da murnar auren da suka saboda Allah ya ba su zuriya mai kyau Allah ba su a ɗaya ba albarkacin ne albarkacin wannan ɗa'ar da suka yi ga iyayensu iyayensu sun sa su kuma sun haƙura ina faɗa ƙarya ne wai mace ta ce wai ba za ta iya ƙirƙirar soyayya wai ta wai ba za ta iya son da ta zauna da shi ba ƙarya ne ƙarya ne wani mutum ita shi ba zai iya ƙirƙirar soyayya da wanta ba ita shi in bai auri wanta ba da ƙarya ne soyayya a ina soyayya take a ina soyayya take idan mutum ya ƙirƙira bai saka zuciyarsa yana iya kuma iya abin da za ka yi shi ne just believe that wannan abin zan so shi a zuciya idan muke gane ana yi ba samu wani asar na wani sahabi na annabi sallallahu ba sahabi bane wanda cikin tabi'ai a rayuwarsa a nama ba naman da baya so irin naman akuya a nonon dabbobi ba wanda baya so irin nonon akuya amma sai zuwa ana tarihin annabi kuma sai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nama ba wanda yake so irin naman akuya a nonon dabbobi ba wanda yake so irin nonon akuya sai ce to aiko zuciya ta kin dauke kin samu aiki dole ki so abin da annabi yake so tun yana cin naman akuya ina amai ina shan nono akuya ina amai har sai da yazo yana rantsuwa wallahi tallahi tsakaninsa da Allah yanzu ba naman dabba da yake so irin naman akuya ba nonan dabba da yake so irin nonon akuya ana kirkira so a same shi ko to kuma ƙarya ne da can wannan din da yake ce sai da shi da shi ne a zuciyar shi ba saka shi kai ba saka shi kai ko ba saka shi akai ba kai ƙarya kake da da kace da wannan din da kace sai ita ba saka ta kai ba ba yanzu ne ka fara saka ta ba har sai maka tasiri za a iya ina kira ga 'ya'ya musamman 'yan mata ku daina bari samari suna hure muku kuɗi. ayoyi na cewa karki ya biya miki auren dole karki kaza ki tafi wajen yan hizba ki tafi wajen yan sanda ki tafi kotu alkali ya daura miki aure ki yi kaza kaza eh an ji iyayen shi bisu kyauta ba sun muke suna so kin aure wanda su suke so saboda wani alkhairi da suke gano miki ke biki ganshi shi ba dan Allah akwai uban da zai so yarsa ta aure wanda inda za ta za ta wulakanta akwai uban da zai ba da yarsa ga wanda ya san in ya bashi ita ba zai rike masa ita da amana ba na ɗaura wani aure sai nake faɗar wata magana ina yi wa shi angon nasiha na ce ka riƙe matarka da kyau ka sani mahaifanta suna son ta suka ɗauka suka baka akwai yar da iyayenta suke a auren da ita ba don suna son ta ba damun su ta yi saboda aka bari ta mu huta ko haka ne ai suna son ta ana son ta ko ba a son ta sai na ce kuma ka sani da akwai uban da ya halatta ya aure yasa ba uban da zai aure da shi kowa sai aure ya shi to ga na'ibi yace kwarai ciyama ya yace kwarai shikenan ka fa ajjahi zo ta kaula kulle khabibi ni yanzu ma an huta kawai ba sai na yi wani karin bayani ba ah to yanzu dan Allah ka ba da yarka a hannu wanda zai iya wulakanta maka ita ko ya kyautata mata kai ba sai ka rike a barka ba ka kyautata kayarka dama kai ka taso da kyautata mata ko ka ci gaba shi kenan ka huta to amma ya halatta dole ke auren da ke za a yi ki yadda ba wani uba ba wata uwa da za ta ce auruwa ne don suna nufin ki da sharri wallahi alheri suke nufin ki da shi to wannan da'ar da zaki Allah sai sawa abin albarka ko yanzu abin da kuka kasa ganewa shine ko kun ɗauka aure soyayya kawai ake nema a aure a'a soyayya kaso ɗaya ce daga cikin kaso hudu daga abin da ake nema a aure kaso ɗaya ce kawai kar ku ɗauka kaso hudu ce kaso ɗaya ce kawai 25% take da shi 25% pass mark ne 25% pass mark ne menene faduwa ne aiko wanda duk ya jarraba a cikin ɗari ya ci ashirin da biyar ya ci ko ya faɗi to da aka da yawan ku da kuke alaƙanta auratayya ku da soyayya kuke faduwa saboda ne abubuwa hudu ne ake bukata a lokacin aure ke kuma guda ɗaya kawai ki concentrating a kai Ashirin da biyar, yanzu duk ƙoƙarin da yake a cikin ashirin da biyar kike yi kin faɗi da kaso nawa Saba'in da biyar. kenan categorically direct carry over kenan kawai dole wannan shekara sai kin maimaita ta da da haka kuke yin aure kuke samun matsala ni wallahi ba na son sa ni kaza kaza ya an gwanta an ba ta wanda take so wanda ma ba eh an samu coincidence su wanda suke so bayan soyayya ragowar abubuwan guda uku an fiffizgo wani abu sun harada shikenan sun zamfa suna ko samu ba za su wuce ajin gaba ko ba za su wuce ba ke da kika tsaya a wannan 25% za ki dawo gida za ki dawo gida da haka ku dena wannan abin 'yan mata ina gaya muku ku ji tsoron Allah iyayenku sun yi ɗawainiyar muku duk abin da kuke so a rayuwarku abu ɗaya da suke so ku kasa musu alfarma shi ne ki auri mutumin kirki shi za ki kasa musu suna duba muke a lokacin da suna raye duk wani abu da ya taso za su zama garkuwa gare ki in suka mutu zai ta muku garkuwa ke fa ya kamata ki sani kina rayuwa ne tsakanin uba da miji da ɗa ko jika haka ne ko ba haka bane to idan bai ki samu miji na kirki ba ina za ki koma gidan miji eh, gidan uba ko idan kin rasa mahaifi kin rasa miji na kirki kin rasa ɗa na kirki ke yana kika kama to ku koyi yi wa iyayenku biyayya a cikin abin da suka hango muku na alkhairi sabanin abin da ku kuke so sai Allah ya sa muku albarka a ciki abin da kike da bukata shine ki yi hakuri a yi auren ki tare a gidan abin da yake bukata kenan kina tarewa a gidan nutsuwa za ku zo miki sai ki gane ashe iyayenki suna nufin ki da alheri ba za ki gama gane wannan ba sai lokacin da kika je kina kina wayo wayo kina kukan ba uba ba wa ba kane ba dan uwa ba da ba jika shi wannan da suka baki ya zan miki uwa ya zan miki uba ya zan miki wa ya zan miki kane ya zan miki jika ya zan miki kaka ya zan miki miji ya zan miki kawa ya zan miki aboki ya zan miki komai to ga sunan suna ta girgiza kai kamar kadan gazo kenan abin da na faɗa gaskiya ne da haka ku yi wa kanku fada ku yi wa kanku fada abin takaici ne abin bakin ciki wai wata wai a jito tana kai ruwa rana da iyayen ta aka wani sun ce shi auruwa ne ni wallahi na kasa son su a raina a biki so ba ne. amma ko da ma take karban nan eh, soyayya ta saka a rai kamar mace haka ne ko ba haka bane yanzu duk inda kika kai da san mijinki ana cewa auren ku ya rabu ko ya mutu ya barki tunanin me kike kuma ah to zancen banza an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yafruq mu'minun mu'mina kada wani mu'mini ya yana kin wata mumina a matsayin matarsa in kariha min ha khuluqan in ya ji yana kyamar wani hali da ɗabi'a daga wajenta radiya min ha akhar fa ko wani halin nata da shi kuma yayi masa yana burge shi yana sha'awar wannan halin daga wajenta wannan hadisin hadisi ne sahi imam muslim ya kawo shi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 4469 wa anhu aiba har ila daga abi hurairah kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin nisa ku yi wasici na kware ko ku karbi wasiya ta ga mata fa innal mar'ata khuliqat min dhila ita mace an halice ta daga kashin hakarkari ne wa inna a'wada shay'in fi dhila'i a'lahu kuma wani abin da yafi karkacewa daga jikin hakarkari shine hakarkarin sama dan haka ka yi haƙuri wannan matar annabi ya ce ka yi haƙuri da ya ta yi maka wasiya yanzu bai kamata ka karɓi wasiyar manzo Allah kan matarka ba dan ta bata maka rai dan ta yi maka ba daidai ba ka manta asiri nawa ta rufa maka ka manta kuma faranta maka sau nawa ta faranta maka rai wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 3331 ina cikin sahih muslim hadisi mai lamba 4468 fala budda min istihdari hadhihi al-umur da haka lokacin da kake zaune da matarka dole sai ka dinga hararo waɗannan abubuwan li yakuna ta'amulu ma'a zawjati wifqa hadhihi tawjihat an-nabawiyya dan ya zama to mu'amalar da zaka yi da matarka kana yin ta ne wannan tsarin da manzo Allah ya ba? kai kadai ma kana zaune zaka bata kanka ne to zaka dinga fada da kanka ne an fahimta wai ba haushe ce tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa ana saba ko ba saba yanzu haka ma yau kun saba tsakanin haƙorinki da harshenki sun saba yanzu haka haka ne ko ba haka bane to sai sai yace ba za a ci gaba da zama ba ko haƙori yace sai dai a rabu ya kuke kasa haƙuri ya ku bayan Allah da bacin rai da yakan faru a tsakaninku kuna manta asalin abin da ya haɗa ku auratayya da Allah me yake haɗa auratayya ya ko arziki mutunci ko rashin mutunci girma ko kaskanci ya za ka yarda ko ya za ku yarda ku musanya waɗannan abubuwa masu kima da daraja da abin da yake koma bayan da ba bahaushe ce zo mu zauna zo mu saba ya kake kokarin bahaushe fi ka hankali na ce bahaushe fi ka hankali na nufin matsayin ka na musulmi wata magana da bawa shi faɗa nassi ne ya kawo ga qur'ani ko hadisi kun fahimci abin da nake nufi to ko wajen za ka je za ka ji suna faɗa to ya za ka sake kai da kake da tsari na shari'a tsari na addini hukunce hukunce ya za ka sake wancan magana ta ta gargajiya ta fi ka kai da kake da nufi a hannunka in ka kasa zama da matakka yanzu kana sha da annabi na ki karfa wace ka kenan annabi maka wasiya ka zauna da mataka ka yi haƙuri sai ka ce ni ba zan zauna ba kenan ka ce da annabi na dawo maka da wasiya kun fahimta akwai hatsari ko babu to kuma ke ma din haka ne wannan wasiya rai ba mu kawai ake ba har da ke ni eh, wallahi ai baban da uba bane ai ni ba daga sama na fado ba ai ni kaza kaza da Allah bari in tambaye ku ku bani amsa wata ce kai yaki menene ya faru mijinta abin da yake ta kudin cefa ne naira dubu biyar dubu biyu ne kudin cefa ne dubu biyu na ne kayan abinci yau sai iwaye gari ba shi da kudin da zai bata kudin cefa ne ko abin da yake da shi kwata-kwata naira dubu uku ne aljihun ciki da waje sai ce to wanta yau ki mana dabaru irin naki naku na mata sai ta ɗauki naira dubu uku nan sai da ya ce da ɗari biyar ma zai hawaye ya tafi kasuwa sai ce bari ma baki na tafi a kasa in kuma na samu ne a rage min hanya ibu ta tafi kasuwa wannan baiwar Allah saboda tsabar toshewar basira garinsu kuma daga inda take naira dubu uku ne zuwa dubu uku dawa wai sai ta yaji da ta je sai suka hada babanta a kofar gida zai shi wanda ina gajiya lafiya ya lafiya zo zai fita sai ta ce baba ka fita akwai magana ba daɗi ne ya kawo ni ba ce to subhanallah me ya faru ta ce kudin cefa ne ya hana kudin cefa ne ya hana kamar yaya sai ta ce yi. Eh. ita nawa ne kudin cefa nan da ya hana ta ce dubu biyar ike ba rawai sai ba da dubu uku wai cefa ba kudin da za a cefa ne wai in yi dabarun mu na mata shiru sai ce ta yanzu daga can kika taso kika zo nan nawa ne kudin mota ta ce dubu uku yanzu za ki ba da eh, kuma sannan daga tasha ta ba da ɗari biyar an kai ta gida yanzu za ta ki ba da ɗari biyar a dada ta da ba da dubu uku ta koma dubu bakwai yanzu za ta kashe amma ta cire dubu biyu ta ƙara ta yi girki shi ne ta je ta yadda ta kashe dubu bakwai akan dubu shi ne baban sai kira uwar ita wancan ta ce na zo zo ki ji abin da yarki ta yi ta zo ta gaya masa eh, to da yake duk tunanin ku iri ɗaya ne ku yi haƙuri sai ta ce ai gaskiyarta <laughs> wai ai gaskiyarta wai yar wai gaske ai gaskiyarta sai ce gaskiyarta ta ce eh sai ce to shikenan ke da ita ku je ku shiga mota ki mayar da ita yanzu a kashe nawa dubu goma sha hudu kenan zuwa da dawa akan dubu biyu yanzu da Allah wani abin da sai daidai ba na asirin miji ba sannan wannan ya ma kamata a tona masa asiri mutumin da 49 years jail bai taɓa rasawa ibaki ba yau don ya rasa kuma har zai ɗau wani abin kuɗin mota a ciki don karki takura ita bari ya ban miki shi ya daɗa takura kansa wannan tsakani da Allah abin da sai ba daidai ba ne ita ma uwar kifadi ne amma ita ma ta san ba daidai ta yi ba to da aka kurin da suna yayan ku irin waɗannan abubuwa a ringa yin haƙuri ba mu maza kawai za mu ringa haƙuri ba ko ma ku ringa haƙuri to wannan zarafin ba zai kare ba lokacin ya abin nan ina ga mu bari Allah kai mu gobe sai mu dauke shi da gurguje sai mu dora daga nan mu yi gaba marayu wata mai amina daidai ta ba da dubu goma mana ba ciya mai ok to alhamdulillah akwai a cikin marayu wa iyayen marayu akwai amina daidai da ta aiko da naira dubu goma allah ya saka da alheri allah ya sa albarka kuma tuni sakon ya shiga cikin asusun kwamitin marayu allah ya sa albarka saboda haka to kun ga yadda ake yi saboda haka muna sauraron ku ajiyoyin nan ku ai ku kawo kudi a kawo atamfofi a kawo lesuna a kawo shaddoji ko yawa a kawo buhunan shinkafa da katan katan din taliya da buhunan masara eh me kuke ta tari tarin doya ku duk ku kawo akwai marayu suna nan ainihin za a taimaka musu Allah subhanahu wa ta'ala ya bada iko وصلى اللهم وسلم وزير وبارك واكرم وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله